سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد ɗan uwa muna muna barka da warhaka a wannan waje ba da komai ba sai sauraron muhadara da muka zo a wannan waje wanda insha Allah a yanzu a babban bakonmu wanda ya kawo mana ziyara a wannan gari namu na a wannan jiha ta lebantin daga garin kaduna a shekh musa yusuf asar sunna wanda allah ya shigo wasa a jiya da daddare saboda haka insha allahu malam zai gabatar mana da muhadara a yanzu Allah da idan malam ya gama cewa nan da jin ayi addu'a Allah ya ka kuma ah, eh, ba mu ba mu da da ya insha Allah saboda haka a takaice za mu bar malam abin magana domin ya fara gani cewa lokaci ya kuma jama'a suna awa ɗaya da sha minti goma sha biyu awa ɗaya da minti goma sha ba matsala mekaniki minti sha ba matsala kowai lokaci ya yi ku rubuta wani lokaci ya yi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نشر بقدرته البشر وصرف بحكمته وقدر وابتعث محمدا صلى الله عليه وآله وسلم إلى كافة أهل البدء والحضر فأحل وحرم وأباح وحذر لا يجيب عن بصره وسمعه دبيب النمل في الليل إذا سرى يعلم السر وأخفى ويسمع عنين المضر ويرى لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء اصطفى آدم ثم تاب عليه وهدى وابتعث نوحا فبنى الفلك وسرى ونجى الخليل من النار فصار حرها ثرى ثم ابتلاه بذبح ولده فعدحش بصبره الورى وأصلي وأسلم على رسول الله محمد أشرف الخلق عجما وعربا المبعوث في أم القرى صلوات الله وسلامه عليه ما تحركت الألسن والشفع اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد أن ine muku gaisuwa irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau muna shida ga watan jimada ula hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dubu daya da dari hudu da talatin da takwas yayin daidai da uku ga watan biyu shekara dubu da goma sha bakwai a daidai wannan lokaci a cikin wannan gari na ainihin wato Legas a wannan unguwa ta Agege, ƙarƙashin jagorancin 'yan uwa masu albarka suka shirya ainihin wato karatu karatun da aka ce za a yanzu wato takensa shine gudunmawar da matasa ya kamata su bayar a cikin wannan addini waran gasken gaske na yi farin ciki la'akari da wanda suke jagorancin wa'annan al'amara na addini a nan wanda za a nuna a ce shine shugaban kaza ko sakataren kaza ko shugaban kaza sai ka ga samari ne kullum idan ana so a kallon mustaqbal na al'umma za ta fitar da makoma mai kyau ko ba za ta fitar ba to akan kalli samarinta ne idan aka ga matasa su ne 'yan gaba-gaba a harkar addini don Allah yadda al'umma tana da makoma mai kyau idan ka zo gurin karatu ka ga mai jan bakin tsoho mai fasara tsoho masu saurara karatun tsofaffi da akwai matsala gaskiya za a daɗe ba a motsa daga inda ake ba an ce wani bature a nan ƙasar lokacin da za su kuce su batta bayan abin da suka yi na rugurguje addini da ruguje daular shi usman dan fodiyo Allah ya masa rahama da suka zo wucewa ta majalisin wani karatu sai suka ga mai jan bakin tsoho mai fasara tsoho mai sauraron karatun tsofaffi sai suka fashe da dariya saboda sun san sun yi tsiyar da watakila sai an ɗauki dogon lokaci kafin a sake ainihin wato farfadowa a daidai wannan lokaci bayan su wayannan yan uwa matasa tun daga shugaban social media daga shugaban waye duk zaka ga matasa ne akwai kuma dattijai na arziki da ake tare da su wanda suke jagorancin wannan kungiya irin su shi malam bukari, Allah ya saka musu da alheri wannan shine maudu'in wannan karatu gudunmuwar da ya kamata matasa su ba wannan addini abu na farko da nake so in gina karatun a kan shi mataki na rayuwa da dan adam yake ketowa Allah subhanahu ta'ala ya faɗa yace hal ata alil insani hinun min dahari dahri lam kunshi an magakura labari ya taɓa zuwa ma ɗan adam ɗan adam ɗin nan ko shi waye kuwa an yi lokacin da bai zama wani abu wanda za a ambace shi ba Allah subhanahu wata'ala ya tsayi da sama da ƙasa a lokacin da babu annabi Adamu a cikin shi ba magana ta ba magana sa ake yi ba kowa a cikin manan kafin a kaddara aure tsakanin babarsa da babansa lam yakun shay'an mazkura bai zama wani abu wanda za a ambace shi ba shi yasa lokacin da annabi Zakariya Allah subhanahu wa ta'ala ya ce masa zai haihu ya tsaya yana ta mamaki ta yaya za a yi in haihu Allah sai ya ce masa wa da khalaqtuka min qablu wa lam taku ni na halice ka ai da baka na samar da kai to matakin ɗan adam daga babu daga baya Allah subhanahu wa ta'ala sai ya ce inna khalaqnal insana mu ne muka halicci mutum al insanu na farko shine annabi adam shi kuma annabi adamu Allah ya faɗa mana abin da ya halitta shi da shi shine daga ƙasa ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibin min al-ba'thi fa inna khalaqnakum min turab idan kuna taraddudi da kokonto akwai wanda yake ganin in an mutu ba za a tashi ba Allah sai ce ni na halicci asalin ku daga ƙasa ne aka Allah madaukakin sarki yace minha khalaqnakum daga ƙasa ne muka halicce ku shi sa malamai suke kaddarawa a irin wannan guraren cewa min ha khalaqnakum shine min ha khalaqana abakum adama daga wannan ƙasan ne muka halicci babanku annabi adamu da haka Allah madaukakin sarki ya faɗa ya ce akfarta billadhi khalaqaka min turabi summa min nutfatin summa sawwaka rajula matakin halitta ɗan adam na asali farko shine ƙasa na biyu da Allah ya ce inna khalaqanal insana sai yake min nutfatin daga digon mani wanda digon mani nan amshajin muka cakuda shi wannan matakin farko mutum yana mani yadda kake ganin mutum yana zazzare ido yanzu yace kaman su za a yi makaza ba wata kama kake da ita ba za ka gane haka ba sai in kaya kuskure baka ba Allah ba ka koma gare shi lokacin za ka gane baka da wata kama da yadda kake ganin kana zazzare idan nan ka keto matakin da baka wuce majinar da ake kakowa ba a tofa a bango shine mani shi yasa wani ya ga wani yana tafiya yana bubbudawa yana alfahari tufafin sanajan ƙasa ya ce masa ka ji tsoron Allah ka daina kyau. sai ya waigo ya ce kai ka san kowa kake faɗa ma wannan magana ya ce na sani mana mutum ne wanda kai asalinka daga ƙasa ne kai kuma daga ɗigon mani aka yi ka yanzu da kake tafiya ba komai a cikinka in ba kashi ba kuma ka mutu a a buɗe ƙasa a rufe ka a kashi ne kai ba da wannan zara irin da kake kana cewa an san ko kai waye to kai ne an yi bayanin ka sai me kuma ba shi kenan ba kana ɗigon mani ka tashi ka koma jini kai kwana arba'in daga jini ka koma muduga duk yadda fa kake ganin mutum fa ya zauna a ciki a lokacin da bai wuce a ɗauko tsokan nama a saka a baki ba a tattauna a haɗi wannan shine mataki hudu da ɗan adam yake cewa matakin farko daga babu na biyu mani na uku alaƙa na hudu muduga wannan shine amshadin inda Allah subhanahu wata'ala ya faɗa Ya ce maka ainihin wato cakuɗa shi idan mutum ya yi kwana ɗari da ashirin a cikin ciki to sai a turo mala'ika sai ya busa masa rai a lokacin da ya nan kwana ɗari da ashirin a ciki shi yana cikin duhu guda uku ga duhun ciki ga duhun mahaifa ga duhun yanar ciki fi zulumatu salas cikin duhu guda uku shi yasa anan ne malamai suke wani karin magana suke cewa ajaban laka yabna adam Abin mamaki ya tabbata gare ka ya kai dan adam indama tulat lokacin da aka haifi ka sanda ka zo duniya to azzanu fika min ghairi Sala. sai a yi maka kiran sallah a lokacin da ba sallah za a yi maka ba wa inda ma ta mutu sanda kuma ka mutu kuma lokacin to sallah alayka bidunil adar sai a yi maka sallar da kuma ba kiran sallah a lokacin idan mutum ya riga ya bar duniya Inda ma tulat sanda aka haife ka sanda ka zo duniya sai Allah subhanahu sai yake ci malamai suke cewa la ta'lamu man alladhi akhrajaka min batni ummika baka san waye fito da kai daga cikin cikin babarka ba wa inda ma ta mutu sanda ka mutu ka koma zuwa ga Allah la ta'lamu man alladhi hamalaka 'ala al-aqtab baka sanin kuma suwaye za su dauke ka su kai ka makabarta yanda sanda ka zo duniya baka san waye kawo ka baran da ka mutu kuma baka san suwa za su dauke ka a kafada su kai ka makabarta ba baka sani ba indama tulat lokacin da aka haife ka tugassal wa tunazzab ba za ka iya kanka wanka da wanki ba sai amma idan ka mutu ma tugassal wa tunazzab aida ba za ka yi makanka wanka da wanki ba sai an ma indama tulat lokacin da aka haife ka ya ka walide ka wa ahli da yan uwa da dangi da abokan arziki za a hada a kanka ana ta munna wani ya zo duniya kai kuma lokacin kana kuka to wa inda ma ta mutu ya hazzanu alayka ka wa ahli lokacin da ka bar duniya to karka bari abu biya haɗu. wanda suke kanka suna maka kuka kai ma kana kuka a samu akasi sanda su suke yin kuka kai kana dariya kamar yadda sanda ka zo duniya lokacin da kake kuka su dariya suke yi idan kai kuskure ka bar duniya su suna kuka kai kana kuka to an samu matsala da haka suke cewa kulikta yabna adama min turabi dan adam asalinka an halicce ka daga ƙasa ne fa subhana man yaj'aluka ba'da al-maut ta'ulu ila turab sarki ya tabbata ga Allah da zaka gama rayuwarka ka gama faɗi ka tashi a sake bude ƙasa a sake kawo ka a saka ciki a rufe lokacin da ka taso kake ta harkokinka a wannan lokacin duk wani aiki da ka tashi inda ma kun tafi batni ka sanda kake cikin cikin babarka kun tafi makanin dayyikan wa kana cikin wani guri ga bala'in duk ga kuma kunci ka kalli yadda dan adam yake ci daga nan ne malamai suka ce duk mutumin da ya san abin da yake to bai kamata ya muna nama Allah zato ba dan adam lokacin da yake cikin ciki wayannan matakan tun daga wannan matakin daga lokacin da aka hura shi ya zama mutum Allah yake kula da shi gurin bashi abinci mafi yawancin mata a duniya kaso ɗari to sai ka samu kaso casa'in da wani abu da sun fa ɗauki ciki sai al'adar ta tsaya kaɗan ne suke saba ma wannan idan al'adar ta tsaya ɗaya daga cikin hikimar haka shine abin da ya kamata a ci yana fita na jini a jikin mace sai Allah ya sarrafa shi sai ya mayar da shi ya zama abincin da mutum yake ci kana cin abinci ta cibiya daga ranar da ka zo duniya aka yi kotun ɗin wannan kana zuwa idan aka datse wacce sai Allah ya buɗe maka hanya da tafi waccan lokacin da kake cikin ciki ta cibiya kaɗai take cin abinci amma kana zuwa duniya da an yi kocin ɗinta sai a buɗe maka hanya guda biyu ga ruwa ga nono da ka bar wannan matakin sai Allah ya ƙara buɗe maka wacce kuma ka tafi sanda ka zo duniya to dan adam Allah ya kula da shi a wancan matakin wai yanzu sai da girman shi haka da komai sannan kuma Allah sai wulakanta shi wannan abu ne wanda yake mustahili bai ma taɓa yiwa shi yasa malamai suke cewa ƙarƙashin hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce inna ruhal qudusi mala'ika jibrilu na fasa fi ru'i ya saukar da wahayi a cikin zuciyata yace anna nafsan lan tamuta hatta tastakmila rizqaha babu wata rai da za ta mutu ta koma zuwa ga Allah sai ta ci ta cinye arzikinta shi yasa da arrisku da al'ajalu haka suke tafiya ga arrisku a gaba ga al'ajalu a baya kafin al'ajalu ya ƙare sai arrisku ya fara ƙarewa sannan za ka bar duniya iya abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙaddara maka za ka ci ka sha ko ka samu to sai ka same shi kafin ajali shi kuma ya zo ya ƙare shi yasa manzon Allah sai yake fattaqullaha wa ajmilu fi talabir rizq ku duk tsoron Allah ku kyautata hanyar da za ku tashi ku nemi arziki dan haka lokacin da ka zo duniya duk wani abu da ka tashi ka je neman aiki sai mutane sun tambaye ka me certificate ɗinka me qualification ɗinka me experience ɗinka ba ka zuwa wata ma'aikata kawai na ka je ka zazzara ido a ce kai ne wani kai ne wani daga ina kawai ni ne dai mutum na zo to da ka zo kai mutum sai aka ƙari ina so a ɗauke ni aiki ne a wannan makarantar ma'aikatar a to me ka karanta ne ce ban karanta komai ba amma dai ina ganin ya kamata a ɗauke ni aiki akwai ma'aikatu da yawa a nan garin gobe ka ka gwada ka gani ka ga yadda za ku ƙare da su to da rayuwa kuma ta riga ta ƙare ba za a tambaye ka ba sai a gudu. sai dai a tambaye ka aikin ka mai kyau ko aikin da kai ainihin wato mara kyau shi yasa za mu ga lokacin da mutum yake cikin ciki yake wa'annan matakan sai Allah ta'ala ya faɗa ya ce 'Kai kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan ya za ku kafirce ma Allah bayan da kuna matattu sanda mutum yake cikin ciki a wa'annan matakan kafin a turo mala'ika ya busa masa rai matacce ne shi fa mu sai Allah madaukakin sarki sai rayar da ku ta hanyar turo mala'ika ya busa muku rai da haka tun daga wancan lokacin ka fito cikin ciki ka fito ga ka are ga ka are sun ba yumituku sannan lokaci zai Allah sai ya kashe mutum sannan sun ba ku. sannan ya kuma tayar da mutum sun ma ilaihi turga'un sannan mutum ya je gaban Allah subhanahu wata'ala ya tsaya shi yasa da da bisa ga abin da malamai suka ranjayar abin da ya sauka na wahayi a na ƙarshe wanda daga nan Allah maɗaukakin sarki ya yi shiru bai sake cewa duk duniya komai ba kawai sai kalli duk mutanen duniya kawai sai ce wata ku ku duk tsoron wani wuni kawai daga wannan maganar da Allah maɗaukakin sarki ya yi wahayi da ya shekara ashirin da uku yana sauka daga nan Allah bai ƙara cewa kowa komai ba kawai ya ce wata ƙuyomin ku duk tsoron wani wuni ya rage naka wannan wurin turja'una fihi illallah wanda za a dawo da kai gaban Allah sannan summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamuna saboda wuni ne duk abin da ka tashi ciki to da shi Allah zai maka mu'amala kana tashi idan Allah ya yi maka gaman katar ka tashi cikin yardan Allah to da wannan abin Allah zai ci gaba da maka mu'amala har gaba da abada ana yin kuskure ka tashi cikin fushin Allah to ka samu matsala kuma da wannan abin Allah zai ci gaba da maka mu'amala har gaba da abada shi yasa da wahayi shekara 23 yana sauka kawai sai ya ce wattaqu yawman ku ji tsoron wani wuni kawai sai Allah madaukakin sarki ya shiru bai sake cewa kowa komai ba to shi yasa zamu ga aya a cikin suratul mu'min Allah sai ya faɗi matakan halitta dan adam wajen guda bakwai Ya ce wa laqad khalaqana al-insana min sulalatin min tin thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin thumma khalaqana an-nutfata 'alaqatan fa khalaqana al-'alaqata mudghatan fa khalaqana al-mudghata 'idhaman fa kasawna al-'idhama lahman thumma ansha'nahu khalqan akara ba wanda ya sanya ake halitta ɗan adam in ba don abin da Allah ya so a sani ba da ba wanda zai sani da Allah ya gama bayani sai ya makansa kirari sai ce fata barakallahu a asalul khaliqina albarka ya tabbata ga Allah wanda ya fi kowa kyautata halitta idan zai shi yasa duk aikin da Allah ne yake yin sa mubasharatan zaka samu di yadda zamani zai canza bai buƙatar ai modernizing din abu yanzu yadda kaga an yi ɗan adam din nan haka haka ya kamata a yi shi shi yasa aka yi shi haka da wata majalisa za ta zauna a tattauna a kawo shawara a ce ya kamata mutane yanzu a dinga ƙara musu idanu guda biyu ya zama suna gani ta gaba ta baya don koda wani zai cuce ka in ya zo ta baya baka kai shi ba to kana da safiyan idan da zai hango maka shi ta baya sannan a ɗauko wani yanzu a ƙara man hannu guda biyu safiya idan na asali sun samu matsala to ga wa'annan safiya sai amfani da su kafin a warware wancan matsalar sannan a ƙara masa ƙafafu guda biyu safiya su zama hudu da ana karatun nan yanzu wani zai zo da ido hudu hannu hudu kafa hudu ya sallama a gurin karatun nan to da Allah kaɗai san mai zai faru a gurin karatun nan saboda wannan ba sana'a ba ce ta sun Allah alladhi atqana kulli shay dan adam kuma yadda ka ganshi haka to sana'a ce ta Allah subhanahu wata'ala wanda duk abin da zai yi sai yayi itiqani gurin yin shi da kyau Allah subhanahu wata'ala yake yin shi wayannan su ne matakan da ɗan adam yake biyowa gurin haihuwa sannan za ka zo duniya shi shine tun manukuri da kumtifla sai mu fito da kukuna jarire wanda za a iya ɗaukaka a cikin tsumman manzanin go duk wanda ke nan ban cire ma kowa hula ba duk girmansa an san lokacin da wasu sun san san da yake yaro wasu sun san san da yake fitowa ba wando akwai wa'anda a gabansu ya ainihin wato taso shine summa nukhrijukum tifla da Allah subhanahu wata'ala zai kautar da ɗan adam daga wannan tsarin da annabi isa ya kauce mu wannan tsarin annabi isa tun daga haihuwarsa allah cewa ya aya ne lokacin da na na maryamu ta fita daga cikin mutane kafin ta je ta dawo abin da ya faru ya faru ta nemi tsari da mala'ika har ya ce mata inna ma ana rasulun rabbiki li a haɓa liki gulamin zakiya qalat anna ya kunu ni gulamin lam yasni basharun lam aku bagiya qala kadhalika qala rabbuki huwa alayya hayyin lin-nas wa rahmatan ورحمة wa kana amran مقديا aya ne a ce mace ta fito wajen gari kafin ta dawo awa ɗaya ko ƙasa da awa ɗaya fa hamalatu sai ga cikin annabi isa fanta ba zat bihi makanan asiya fa aja ahal makhadu sai ga naƙuda ya zo ila jiz'in nakalat lokacin ne take ina ma a ce na mutu kafin wannan kadiyar ta faru sai a manta in kasance mantuwa abun mantarwa da naƙuda ya zo sai ga haihuwa a wannan lokacin ɗan da ke ƙarƙashinta wanda ta haifa fanadaha min tahatiha akwai ƙira'an na fanadaha man hata. wanda ke kasanta sai ya kira ta yace mata Allah ta hazani kad da Allah rabbuka ta take sariya amma duk da haka da annabi Isa lokacin da na Maryama za ta zo garban mutane bata san me za ta zo ta faɗa musu ba Allah sai ya ce fa hamalat ufanta fadat bihi makanan qasiya da haka da Allah madaukakin sarki ya faɗi wannan maganar sai ya faɗa sanda ta ɗauko shi mutanen gari suka taru suka ce ya ukta haruna ma kana abuki mar'asawin wa ma kana ummuki bagiya fa asharat ilayhi sai ta nuna tace ku tambaye shi qalu sai suka ce kaifa nukallimu man kana fil mahadi ya za mu yi magana da karamin yaro wanda ke cikin zanin goyoyo aka haife shi ya za ta ya zai da haka wannan shine thumma nukhrijukum tifla sannan Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa wajen halitta ɗan adam ya ce Allahu alladhi khalaqakum min da'afin Allah shi ya halicce ku daga rauni tun daga wa'incan matakan har ka zo duniya da tasowarka duka mataki ne na rauni thumma ja'ala min ba'd da'afin quwwa bayan wannan raunin ne sannan Allah sai ya sa maka karbi idan kana so ka gane haka yau idan akwai tinkiya a gidanku ko akuya ko saniya idan ta haihu yau dan da ta haifa yau zai tashi ya ci gaba da tafiya kai kuma matar ka in ta isa in ta haifa da yau ya tashi ya ci gaba da tafiya yau saboda tsarin da Allah ya faɗa ya ce Allahu alladhi khalaqakum min da'af babu wanda ya ce sai ya kauce ma wannan raunin su kuma wayancin tunda Allah bai faɗa cewa ya halice su akan wannan tsarin raunin ba shi yasa sai kaga tinkiyar gidanka ko akuyarka ko saniyarka yau sai ta haifi ɗaɗan ya tashi ya ci gaba da gudu da tsalle-tsalle amma matarka ta haihu ɗan bai sai ta ya ci gaba da gudu da tsalle-tsalle ba sai ya ke ci wa'annan matakan sannan daga nan bayan kasancewar sa tsifir yayin da aka yaye mutum ya iya rarrafe ya iya tafiya sai ya keto mataki na sabi ita kuma kalmar sabiyu dama da kake jin ana faɗa cewa daga saba yasbuni ya karkace alfadadi yana faɗa yana cewa sabauta ila duniya wa dhullub bilayz ka karkata zuwa ga duniya ma'abucin hankali kuma bai karkata zuwa gare ta malam mai zuhuri yana cewa sabamin min kalfu'adu falam tazikku jihadun nafsu auzabu fil jihadi malam mai ashirya yana faɗa yana cewa wa aqbahuna mar'un aku shaibatin yasu mafi munin mu shine a ce mutumin da yake da furfura amma ya karkata zuwa ga aikin yara shi yasa ku lura da kyau ku gani yara kaso 100 a duniya sai ka samu kaso 80 ko 90 da wani abu ba sa jin magana inda suna yarintar shi yasa aka ce karka zo ka sa yaro da ka yi sallah ya zama sutura idan ya hango wani yaro dan uwan shi ya garo kwallo to zai bi kwallon zai kyale ka ko kuwa saboda daga sabayis ne shi yasa ake kiran shi da asabi saboda yawan karkacewar da yake daga nan ya koma nan daga nan ya yi nan shi yasa wanda yake karantar da yara a makaranta ya fi kowa shan wahala saboda ka hana yaro wannan abun ya dawo ka hana yaro wannan abun ya dawo idan ka ajiye mashin ɗinka a ƙofar gida ka yi sabon si kaga an zo an rubuta apc a jiki to bilal ziyaro ne idan kaga an yi kaza yaro ne in kaga an yi kaza yaro ne na kwanaki wani da sabuwar motarsa yana tsaye a jiki wani yaro ya ɗauko ƙusa ya fara karto motar da ya zo shi yana magana da wani bima an kara ba sai da yaron ya taɓa shi ya tashi zai ƙarasa ya tashi zai ƙarasa saboda wannan ita ce ɗabi'a ta ainihin wato yaro to daga wannan matakin idan mutum ya tsallake shi sai masaki na ashabu saurayi matashi malamai sun ittifaƙi babu lokacin da rayuwa take da hatsari a gurin ɗan adam irin lokacin shekaru na samartaka mace ne shi ko namiji ne shi mafi yawancin mutane a lokacin su na samartaka ba su da lokacin da za su ba Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ka ji kan ɗaya daga cikin manyan malamanmu malallawan abubakar. Ya duk inda kaga tsohon banza, yace ce, to ka bincika asalinsa yaron banza ne. Da haka idan baka so kai tsohon banza, to kakka bari lokacin da kake matashi da jini a jikinka ka zama matashin banza. in Allah ya da Allah ba zai baka kai tsofan banza ba nan gaba shi yasa za ku ga duk wani tarko da yahudu suke kafawa sukan kafa shi ne akan samari daga shekara sha takwas zuwa shekara ashirin da wani abu zuwa shekara arba'in, wannan shi ne lokacin da ya fi kowane lokaci tsada yanzu kwallo da 'yan shekara tamanin da ke idanu ta mutane na ta saboda da masu yin da masu kallon duk inda za ka ga mafi yawancin su matasa ne kuma ka kalli kowane gem da aka kirkira a duniya shi ba ture ba kaman ka bane bai da ajanda ta akwai lahira a gabansa da ya je aiki ya dawo ya gina kamfani ya gina titina ya gina gari to ba shi da wani abu da zai ɗebe masa kewa sai tafi filin stadium bai zuwa sallah asuba bai ta la'asar bai ta magariba bai isha'i bai zuwa majalisi bai zikiri bai komai da haka dole ya tafi stadium ya tafi gurin wasa wasa kala kala yanzu suna nan sun fi guda dubu an kirkiro sai wacce taimaka wacce kake ra'ayi sai ka tafi stadium kallo haka ake to bai kamata ba kai da kake da ajanda guda biyu ajanda ta duniya da ta lahira ku daidai da mutumin da yake shi ajanda sa kwaya ɗaya ne wannan bai kamata ba to don haka shi yasa sai kaga dukkan komarsu matasa suke ta ƙoƙarin ɗiba su zuba a cikinta yanzu kwanan nan wata jami'a da ke cambridge da ke ingila ta gudanar da wani bincike da wani daktaye sama da shekara ashirin suka fito da sakamakon yanzu sakamakon kuwa ya faru ne a ƙarƙashin kallon hotuna na batsa da kuma kallon fina-finai na batsa yanzu binciken da suka yi ita wannan jami'ar da ke cambridge da ke ingila bayan sun fito da sakamakon yanzu abinda suka gano shine hatsarin kallon fina-finai na batsa da hotuna na batsa ya fi hatsari a kwakwalen mutane sama da yadda ake shan kayan maye wanda ya san kayan ma yana bata kwakwalwar mutum ko to wajen lalacewa kwakwalwa yanzu sakamakon da suka fitar shi ne gara shan kayan maye sama da kallon fina-finai na batsa da hotuna na batsa kuma suka ce abin ya fi tasiri da hatsari daga yara 'yan shekara sha shida zuwa shekara ashirin da biyu sannan suka faɗi a adrar cutar wadda abin yake da shi idan mutum nan shekaru gaba suka gamai bayan da suka gama sai aka bujirowa da wani malami wannan magana sai ce ai tintina musulmi suna da wannan ka'idar da Allah madaukakin sarki ya dora musu kawai alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu aka ce a ina ne yace Allah ya ce wa kullil mu'minina yaghzur min abu yabqa kullil mu'minina yaghdu min absarihim wa yahfazu furujahum wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna na inda musulmi sun tsaya wannan aya wancan barazanar da suke faɗa za a kamu da kaza za a samu da kaza kai kana ciki ba abin da ya haɗa ka da ita su ji can su ta yin ainihin wato kayan su to wannan yana daga ainihin wato cikin abin da ake fuskanta shi yasa malamai suka ce abubuwa guda uku suna da saukin samu a rayuwar dan adam amma idan rayuwar ta yanke ta suna da wahalar samu fiye da yadda ba zato abu na farko akwai alma'u ruwa a kowace ƙasa a duniya a abin da ɗan adam yake mu'amala da shi ba abin da ya kai ruwa sauki da ittifaqin malamai ruwa ne kaɗai daga cikin rahama ta Allah babu wata halitta da ke sama ko ƙasa wacce ba ta da alaƙa da shi a lahira kuma ba inda za ka ga ruwa in ba a taukin kausara ba abu na biyu akwai akari hanya yanzu nan wani hanyar da ya zo zo karatun nan in an tashi ba ita zai bai koma gida sai ya zaɓa ga hanyoyi nan da yawa amma a lahira hanya biyu ce rak daga hanyar zuwa wuta sai hanyar aljanna ba wanda za gan ganshi yana yawo wai bai da zai ce shi dan iskar lahira ne a ina ƙarya ne ko dai a ganka za ka wuta ko za ka aljanna wallahi dole sai an same ka haɗe abu na uku akwai azzillu inuwa. shi yasa saboda muhimmancin amfani da samartaka inda ya dace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da yana faɗin nau'ikan mutane guda bakwai da Allah subhanahu ta'ala zai ajiye su a inuwan al'arshi sai ya ce sab'atun Allah ta'ala fi zullihi yawma la zilla illa billuh daga ciki sai ya faɗa sai ya ce akwai shabun nasha'a fi ibadatullahi subhanahu ta'ala. saurayi matashi da shekarunsa na samartaka tun da ya taso fafutuka yake akan addini har ya koma zuwa ga Allah a haka to shi yasa tun da ya abin da yake da wahalar da ba kowa zai iya ba shi ma za a mai alahira abin da ba kowa za a yi wani ba yanzu a wannan taron da in aka taru ba za a ƙara taro irin shi ba kana ƙarƙashin al'arshi a zaune kana kallon wani ya sha uwa na arin tumo za a to gaban Allah me matsalaka amma wannan ba zai ba sai idan ka yi amfani da samartakarka a inda ya dace a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dattijai sun ba da a akan harkar addini matasa sun bayar amma kamar yadda na faɗa din da ake so a ga addini ya ci gaba to lallai addini yana buƙatar matasa abinda yake buƙatar tunani da hango nesa da sanin ya kamata su iyayenmu wanda za ka ga sun fara sunan nan su ma tun kansu ba bakin ba farin gashi ko ɗaya har an waye gari za ka ga ko dai mutum gashin farin ya fi yawa ko kuma ga baki ɗaya ya juya da zama fari to irin nan ana buƙatar sa a tafiya ta addini don akwai karatun da ba a samun shi a littafi tajriba ce experience ne na rayuwa yau da gobe take sa mutum ya riski wannan karatu, to su sun tsallako irin wannan karatun sai a haɗu da su in an zo za a yi wani abin an hango hatsari sun ba da shawara a kauce mai sai a kauce mai wannan kenan idan abu yana buƙatar a tada ƙura a yamutsa hazo to ya dole a nemo matasa kuma sai sa bawo shi yake cewa dole sai ka yi tanadin wawanka saboda wawan wani wannan ita ce ƙa'ida shi yasa da mu lura a majalisun Manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya haɗa nau'ikan wa’in mutanen guda biyu akwai dattijai masu shekaru sannan akwai samari wanda in wani ya yi abu yana buƙatar a je a aiwatar da kaza akan shi da annabi ya miƙi ya ce waye zai man kaza akan wane domin yayi yi Allah da annabi kaza wannan samarin za su miƙe sai an gama ya rasu lallai, an gama sumama wani mutum ne da yawa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ta'addanci annabi ya tura ɗan saƙo ƙasar yaman ya kama shi ya kashe abin da ya yi ko a yanzu a duniya ba a yi ba a kama ambasadan wata ƙasa a kashe amma annabi ya tura ambasadan ya kama ambasadan ya kashe annabi ya miƙe ya ce wa zai ɗaukan mun mataki akan sumama ya ɗauka na Allah da annabi faɗa yana gama magana sabai suka ce an gama kafin ka ce mai suka tashi wata karamar saraya wata karamar rinduna suka je suka zo da shi a daure suka zo suka daure shi a ginshikin masallaci rana ta farko annabi ya zo ya kalle shi ya ce masa su mama me kake tsammanin zan ba ya ce masa ya muhammad idan ka kashe ni ka kashe mutumin da ya cancanci a kashe shi don ka tura ɗan sako na kama shi na kashe idan kana son diya zan biya ka idan kuma ka yi afuwa da fiya wannan kowa ya san halinka ne dama afuwan aliljani nabiyun bigayar wahayi la ya tasarrafu safuwan aliljani wa qad yatawaqafu yalinu bi idnillahi hinan wa ya'tif bashirun wani bashirun nadirun da haka wannan shine mahallin shahid shine da annabi ya miƙi ya ce wa zai yi kaza to sahabbai za su miƙi za a ce an gama ya rasulullahi an gama shi yasa abdullahi dan Masa'udu ya faɗa ya ce alheri ga baki ɗaya a rayuwar ɗan adam yana cikin shekaru na samartaka ne bayan da ya faɗi wannan sai ya karanta faɗin Allah ta'ala da yake cewa ya yahaya haya kitaba bi kuwa wa atainahu al-hukma صبيا وتلا قوله تعالى إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وتلا قوله تعالى قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم لجمع da kaji تيد النبي yi ya buga da wa'annan ya buga da wa'annan ya buga da wa'annan duk wannan rigimar yayi ta ne a lokacin da yake matashi shi yasa Allah madaukakin sarki ya faɗa suka ce qalu sami'na fatan mun ji wani yaro saurayi daular musulunci ta farko da aka fara kafawa a duniya wanda ya ba da gudunmawa wajen kafa ta matashi ne mus'ab bin umay sahabi ne daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da mus'ab ya taso a garin makka majalisar da yake zama saboda dan hajiya ne duk wani abu da ka sani kuɗi yana yi a rayuwar mutum ba wanda babarsa ba za ta yi ba da haka in kai matashi ne ka isa to a ji cewa gurin zamanka shine majalisar wani don baka riƙa ba baka isa ba baka ta da kai ba baka zama gurin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da addini ya ji bayanin addinin ya gamsu da addinin ya shiga sai mamashi sai ta kawo hisa takunkumin kare tattalin arziki sai ta dora mai duk abin da take mai sai ta sai ta daina ka san za ka tausaya wa mutumin da ya taso a babban gida abincin da zai ci ya fi ƙarfin shi ya dawo abincin ya fi ƙarfin shi ana nan ana nan garin makka ta yi ɗimi aka ƙi karɓar addini domin da sai da ya ja annabi ya ce wasu sahabbai su bar makka su tafi habasha su je su zauna an yi masuwa na kaza an yi masuwa na kaza an yi masuwa na kaza a irin wannan yanayin larabawa da suke zuwa aikin hajji na jahiliya daga garin madina sun zo aikin hajji irin nasu na jahiliya annabi ya amfani da wannan damar ya kira su zuwa ga addini sai aka samu mutum goma sun musulunta da mutum goma suka musulunta bayan sun koma madina sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tashi Mus'ab bin ya ce ka je ka zauna ka karantar da mutanen nan Mus'ab ya tashi ya tafi Madina garin da Mus'ab ya je dan ya karantar da mutane addini mutanen da ya je gurin su da rigima za ta taso su kansu ba za su iya kare kansu babban lantana shi ba ko da yazo a kare shi amma haka ya zauna yana yi yana yi yana yi kafin shekara ta zagayo da ya tashi zai dawo wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sai shi ya dawo da wajen kusan mutum ɗari tsakanin maza da mata aka zo aka yi al'aba saniya suka cewa annabi idan an hana shi yin addini a makka ya baro madina za su ba da jininsu da kudinsu da ransu har sai annabi ya isar da sakon Allah ƙarƙashin jagorancin wannan matashi mus'ab bin umair da haka duk wanda ya ce maka wai sai an yaƙi za a kafa daular musulunci ka ce ƙarya yake in ji ni ƙarya yake ba inda aka yi wannan karatu amma da cewa kai ba za a kafa daular musulunci ba sai an yi karatu sai in ce maka ina eh, yadda dan daular musulunci ta farko a duniya karatu ne ya kafa ta ba yaƙi ne ya kafa ta ba karkashin jagorancin wannan matashi mus'ab bin umair shi yasa su sahabban madina ko aiki aka zo ana yi na addini abinda suke faɗa cewa suke anan ladina Muhammadu muhammadin Ali jihadi ma na abada da aka zo yakin uhud aka gama an yaƙi na biyu a musulunci wannan matashin da ya taso a irin waccan rayuwar sai ga shi ya mutu a gurin amma an zo likafanin da za a rufe musu ababu idan an rufe kafan sai kan ya bayyana idan an rufe kan sai kafar ta bayyana annabi haka ya ce a rufe wajen kan shi da likafani wajen kafafun shi a sa ciyawa a rufe shi a haka saboda ba isasshen likafanin da za a sa a rufe shi wannan ɗaya daga cikin matasa ne a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda Allah madaukakin sarki ya yi rayuwarsa albarka suka ba da gudunmawa wurin kafa daular musulunci ta farko a duniya to shi yasa zaka samu akwai ɗaiɗaikun sahabbai matasa wanda suka yi fice a gurin karatu irin sa Abdullahi dan Abbas ko da annabi ya bar duniya ma yana yaro karami annabi ya kalle shi yace Allahumma fakkihu fid dini wa allimhu tawil shi yasa makarantun qur'ani na tafsiri bayan annabi ya koma zuwa ga Allah kakaf manya guda uku ne akwai makaranta Abdullahi dan Mas'udu? sannan akwai makaranta Ubay bin Ka makaranta ta uku ita ce ta Abdullahi dan Abbas wayannan sune manya manyan makarantu na tafsiri bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya koma zuwa ga Allah akwai irin sa Abdullahi dan Umar wanda su suna ƙananan yara ma suke zuwa a zauna majalisun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ainihin wato su to shi yasa zamu ga da Abdullahi dan Mas'udi ya faɗa yace alkhairu kulluhu fi shabab sai kawo maganan ashabul kafi ashabul kafi mun san cewa wasu samari ne Allah madaukakin sarki ya bada labarin sa Qur'ani cewa innahum fityatun amanu wasu irin samari ne suka yi imani da Allah don haka wazidnahum huda sai Allah ya ƙara musu shirya idqamu lokacin da suka miƙe a cikin mutanen su faƙalu suka ce rabbuna Rabbu Samawa wal ardi lan nad'u min dunihi ilaha laqad ƙulna idan shatata ha'ula'i na ittakhadhu min dunihi aliya suka ce ga mutanen mu sun kuma bauta mu wani abu wanda ba Allah ba sanda aka biyo su ana so a kai musu farmaki a kashe su Allah ta'ala ya ɗauke su ya tseratar da su ya ajiye su a cikin kogo sai da suka shekara 309 suna bacci kuma yadda suka a samarin da suka tafi suna nan ba su ba kalli dai duk kaskancin kare ko amma saboda yayi mujawara yi makotaka da mutanen kirki sai da Allah ya ambaci karansa a Qur'ani yace wa kalbuhum basitun zira'aihi bil wasil law tala'ata alaihim law laita minhum firaran lam li'ta minhum ruba saboda yayi makotaka da su shi yasa lokacin da wani mulhidi wani zindiki yake ce ma wani ta yaya za a yi a cewa mutane su shekara 109 suna bacci su tashi wai wannan abu ne wanda yake gairi makul? ba zai yiwu ba Ya ce ba zai yi ba a gurin ka ba ce mu a gurin mu mu musulmi inna allaha ala kulli shay'in qadir Allah yana da iko akan komai wannan ya mafi komai zama sauki a gurin Allah subhanahu wata'ala ce ka koma farkon kissar da Allah ya ce am hasibta anna ashabal kahfi warraƙi kano min ayati na ajaba kai mai sauraron karatu idan kana ganin matsalar ashabul kafi da yadda suka yi bacci Allah ya tashe su abu ne da yake da ban mamaki sai malamai suka ce to ta takaddirin magana ai halitta sama da ƙasa a gurin Allah ya fi girma sama da matsalar ashabul kafi to sai ya ce sannan na biyu idan baka sani baka kalli wani abu na kuja'a wanda zai baka mamaki wanda duk duniya sai ta gamsu wannan qur'anin daga gurin Allah yake ba magana ba ce ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama daga inda kisar ashabul kafi ta fara da Allah ya ce lina alama ayyul hizbain ahsa lima labisu daga lima labisu nahnu naqussu alayka nabahum bil haqq daga nan kisar ashabul kafi ta fara inda kisar ashabul kafi ta kare shine walabisu fi kafihim salasami'atan to daga wancan lima labisu din daga su fi kafihim salasami'a inda Allah ya ce salasami'a daga wancan walabisu din zuwa nan salasami'a idan ka ƙirga zai baka kalmomi guda 300 ne daidai sannan wasdadu tis'a zai baka kalmomi guda tara ne yace in qur'anin nan ƙarya ne ba yadda za a yi annabi yayi magana da kalmomin da ya dace hatta adadin shekarun da Allah ya faɗa bai taɓa yiwa to dan Allah subhanahu ta'ala ya nuna wa mutane wannan alƙur'anin cewa lallai gaskiya ne tabbas ne kuma daga wajen Allah subhanahu wata'ala wannan alƙur'anin yake to don haka wannan yana daga ciki sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ya ce la tazulu qadama abin hatta yus'ala idan ka je gaban Allah ka tsaya ba za ka matsa nan da can ba sai an tambaye ka sannan wani hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ce, ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbu babu wani daga cikin mutanen duniya Fati da sannan Allah sai yayi magana da shi laysa bainahu wa bainahu turjuman ba wani wanda zai maka translation tsakanin kai da Allah wai an maka magana baka gane ba kana buƙatar wanda zai zo maka fasara ina in aka tambaye ka ka gane kuma sai ka ba da amsa annabi ya ce fayan duru mana minhu mutum ya kalli hannunsa na dama fala yara illa ma qaddama wayan duru ashma'a minhu ya kalli hannunsa na hagu fala yara illa ma kaddama. sannan mutum ya kalli hannunsa na dama ya kalli gabansa ba abin da yake jira sai ga jahannama tana dinin shi to idan ka tsaya a irin wannan mawkifin annabi ya ce wallahi ba za ka matsa nan da can ba sai Allah ya tambaye ka sai an tambaye ka an umrihi fi ma afna ka rayu to za ka tsaya kai ma Allah bayani rayuwar ya aka yi ta ƙari sannan sai an tambaye ka an shababihi fi ma ablahu sanda kake matashi a ina ƙarfin ya ƙare sanda kake matashi kuke matasa a ina ƙarfin ya ƙare in ku ne yan amincin Manchester tsinanniya da Barcelona tsinanniya da Bayern Munich tsinanniya sai kai ta bayani a gaban Allah sai ka ce ai mu yan amincin Manchester ne wallahi sai an tambaye mutum an babu hifi ma abu da shi yasa Hatimul Asam yake wata magana yake cewa abubuwa guda hudu babu wanda yake sanin suna da kima sai abu guda hudu ya same shi yace daga ciki shine ƙadar shababi tsadar samartaka da darajarta da ƙimata babu wanda yake sanin illa shi sai wanda tsufa ya same shi shi yake sanin A. al'imamu shafi'i fa cewa wa man fata utta alima wakta shababi wanda koyon karatu ya kubuce masa a shekarunsa na samartaka ka taɓa ganin mutumin da bai yi firamare ba da sakandiri sai da ya kai shekara arba'in da biyar lokacin ya fara koyon abcd kuma yana saran nan gaba zai zama profeso ka taba gani to mutumin da ya kai shekara arba'in da bai san komai na addini ba shi yasa al-imamu shafi ya ce wa man fata hutta alima wakta shababi wanda koyan karatu ya kubuce masa a wayannan shekarun yace da ka ganshi yana tafiya yace to kamar kabbara guda hudu matacce ne yake tafiya yana jiran kawai lokaci abin abin ne shi ne saboda muhimmancin samartaka da kimarta da darajarta to don haka tunda abu ne da Allah subhanahu wata'ala akwai lokacin da sai ya tambaye ka akan shi wallahi tallahi abu ne da idan Allah ya ara maka shekaru na samartaka ba lokaci bane da ya kamata kai wasa da shi kafin ya aure akwai wani matashi da muke tare da shi wannan yana daga cikin mutanen da har in koma zuwa ga Allah subhanahu wata'ala ba zan manta da mutuwarsa ba wani dan uwa ne matashi ya haddace Qur'ani wallahi ya iya karatu mu za mu zo mu kwanta lokacin muna kwana a masallaci tunda ɗalibai ne a lokacin sai kai wata uku kana kwana a masallaci sai ka ce makara idan shi zai zo da wuri kamar karfe takwas ya kwanta da zaran karfe ɗaya ce ya gama bacci saboda iya karatun ƙur'ani da yi wallahi in yana karatu kai kana kwance za ka ɗauka mafarkin karatu kake ranar nan mun kwana a masallaci an tashi da shi kuma duk alhamis ɗin duniya da duk litinin duniya sai ka same shi yana azumi ranar nan mun tashi da shi ya ɗauki azumi bayan gari ya waye sai ya ce mun ai zai tafi gida ya ji kamar cikin sai na mai ciwo daga barin shi da muka yi ba a kai karfe tara ba sai aka kira da aka ce mun ai Allah ya ɗauki rai kaga wannan shabun na sha'afi ibadatillahi subhanahu wata'ala nake ba wasu labari nake cewa kwanan nan wani ya je garin Kano gurin dan uwa injiniya Bashir wanda yake shugabantar makarantar Alhanan ya musulunta daga nan kwanan ɗan gora ya tashi ko kwanan ɗan gwanin gora a kwanan ɗan gora ba ita ba can kusa da kano to ba ita ba gwanin gora ta nan kusa da kaduna ya je can ya musulunta kafin ya dawo gwanin gora allah ya ɗauki ran shi allah subhanahu wa ta'ala ya masa ainihin wato rasuwa don haka kowane matashi yanzu ya duba ya gani harakatu ɗin shi kai da koman shi ɗaya daga cikin matsalar da take faruwa duk lokacin da kake maganar mutuwa akwai samari a gaban ka kaddarawa suke ai tsoho ne ya kamata ya mutu ba su bane ya kamata su mutu ba haka wasu ke kaddarawa to kuma dan girman Allah kai daga sanda ka taso yanzu matasa nawa ne ka sani mutuwa ta da dimis din onka ta gaba da su yanzu wani kwanaki ya ji ya fito daga gidan kallon kwallo ya sa iyafis a kunnensa yana ta jin kiɗa ga kifar yashi ta kwato ana kai kai kai ina wallah haka kifar nan ta zo ta za shi ta gaba da shi sai lahira daga gidan kallon kwallo yake kuma ga shi yana sauraron mai sauraron kiɗa haka ya gangare a haka ya karasa to saboda haka samartaka abu ne wanda yake da tsada yake da kima dukkan kowane matashi ya duba ya gani wace mawa ya ba wannan addini Allah ka ji kan malam Ali na mangi mutumin zari da yake faɗa yake cewa 'yan uwa kuma bar sakewa dubu girman annabawa an kira su zuwa kushewa wanda wai shi dan dadewa ga zato ba za shi lahira ba yace ya makai mugun hasara ya bu mummunar dabara ya bace da rashin basira sai shi zo da dubun lalura ya faɗa ba za su karɓa ba yanzu ba ana harkar addini ba kowa ya ce uzuri ya mai yawa to ka bari ran da mutuwa ta zo in duk uzurin garin nan naka ne ka faɗa mata ka gani za ta karɓa ya ce saboda akwai mai katse masa hanzarinsa ta katse tsararrakinsa duk uzurin da kake da shi ba abin da ya dame ta da shi yanke shi za ta yi kuma ya ce ta katse tsararrakinsa men ɗinka nawa ne suka taso daga yanzu wanda aka waye gari ba su ya ce jinjiri a cikin uwarsa an kira tilas ya amsa ta yi ɓari bai zauna duniya ba ya ce wasu ko da ƙuruciyarsu wasu ko a kira uwarsu tun tana ɗin ma ta bar su wasu ko naƙuda ta kar su awa ba su zauna duniya ba Yace ce tun kana yaro a ɗin ma ake faɗar mutuwa ka girma an mace a gabanka har ma har rashin tsofinka amma amma baka shaida ka kana zuwa ba ya ce ta taho ta ɗauki sarki mai hawa da dubun dawakai ga dubun matsara a daki inda ma ta fi ƙara auki ba ta barfan ko mara kuma ba ya ce in ta zo ba tsaitsaya ko da ƙoshi ko da yunwa ta fi komai tsoratarwa ɗalibi ko mai sanarwa ba a san ɗaya wanda ta rage ba ya ce ga shi ka cutar da kanka son kuɗi ya sa ka shirka da dubun miliyan gare ka ran da kan mutu sai a kai ka da tufan da ba zai fan bakwai ba ka mace kabari ya karba ka riɓe tsutsa ta sharba ko kuwa ya ce yanzu me ya fi kyau ka zaɓa in ba farani da nafila ba ya ce in kina maka in ka manta tun kana ciki kun yi zance kai da rabbil arshi ka ce za ka bi shi ka ko amince da ibada ce baka musu ba ka ruko wa'adi ga Allah za ka yi azumi da sallah hajji zakka a yamma ina ga kasala ta tsare ka cikin jahala baka nemi sani ga maluma ba yace ka ci ka sha kai nishadi kasuwa ta zo da buɗe cuce cuce ba a tadi yace wanda ya bi na wanga rudu ba zai daraja a lahira ba in dai ka bace rudun wannan duniyar ko billahi allazi kattafa a haka in aka tafi lahira to ba za ka yi daraja ba yace dan haka tunda sauran hankalinka Ya yaƙi birnin zuciyarka nemi tauhidi da sallah san sa'al walla da wanka tun ba aiko ma mala'ika ba daga lokacin da aka riga ka aiko mala'ika ba shi kenan magana ta ainihin wato lalace ba wannan yana daga ainihin wato ciki don haka ina kira zuwa ga ɗan uwa akwai abubuwa da ya kamata in rufe da su idan lokaci yayi a tuna akwai abin da malamai suke ce masa asbabul inhira sababin da yake kawo samari su karkace su sauka daga tafarkin da yake na daidai abu na farko shine ihmalul walidaini libnihima iyaye su watsi da ɗansu su bashi kula da ya kamata su bashi su bashi idan kaga yaro zai iya ɗaukar makami ya je ya samu wani ya rattaba mai sara dan girman Allah lokacin da yaron ya zo duniya haka Allah ya ɗauki ɗan ya ba da makami a hannun shi sanda Allah zai ɗauki ɗan ya baka lafiya lau ya ɗauki ɗan ya baka ba haka ya baka ba da haka idan ka ga wani yaro yanzu da kwalba ta giya yana korawa ko ka gan shi da ganye yana busawa dan girman Allah da kwalbar ya zo duniya ko da ganyen ko ɗaya sanda Allah zai ɗauki ɗan ya baka ba haka ya ɗauki ɗan ya baka ba shi Allah lami lafiya la ya ɗauki ɗan ya baka za ka je ka mai bayani yadda aka shi ya baka yaron lafiya lau amma daga baya ya zo yake iya ɗaukar makami ya saru wani ya iya ɗin kaza ya iya kaza iya kaza iya kaza iya kaza iya kaza abu na biyu shine asdiqa usu miyagun abokanai shi yasa bahaushe yake faɗa yake cewa ba a mugun sarki sai mugun wa sai mugun bafadi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mugun aboki da abokin kirki ya kwatanta abokin kirki kamar mai sai da turare ne idan yanzu mai sai da turare ya zo guri za ka ga ko ba wanda ya siya zai bu wannan ya lakata mu wannan ya lakata mu wannan in Allah ya da zai fita daga gurin za ka ji gurin yana ƙanshin turare to haka zama da mutanen kirki yake idan ka ga mutum yana zama da mutanen banza ko da shi mutumin kirki ne daga baya sai ɗabi'arsa ta shafe shi da haka kowa sai ya duba sai ya ga waye abokin shi shi yasa ake cewa la tas eh, mm, menene ake faɗa ake cewa kar ka tambayi aboki anil mar'i la tas'al wa sal an qarinihi fa kullu qarinin bil muqarin yaftari kowane aboki za ka ga da abokin shi ke koyi yanzu ka taso ka taho garin Legas neman wani kana zuwa sai ka samu wani ya shiga cikin kwata ya shaƙwa ya yi mankas da ka yi sallama ka ce da Allah kana neman wani ne sai aka nuna maka na cikin kwata sai aka ce ka ga wancan eh to ka neme shi din da wani yake ya sani zai nemo maka me ake nuna maka cewa wanda ka taho nema fa akwai matsala fa to mafi yawancin lalacewar samari za ka ga wallahi takan same su ne ta hanyar abokan da suke da shi wani in ba mazinaci ba ne kaga ya fara to ba mamaki ta hanyar abokai ne wani in sata kaga ya ya shiga ta hanyar abokai ne wani in ɗan luwaɗi kaga ya ya zama ta hanyar abokai ne to kowa ya duba ya gani waye abokansa shi yasa babu abokan kirki a duniya wanda aka taɓa yi kamar yadda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya abokan kirki sune sahabbai kuma wannan masallacin sunansa zama masjidus sahaba shi yasa lazim din wanda suke cewa sahabban annabi mutanen banza ne to lazimul qaulu nasu shine annabin ma mutumin banza ne saboda la kada ka tambaya me akan aboki ka tambayi ainihin wato kowane mutum fa kullu qarinin bil muqarani yaqtadi yana koyi ne da ainihin wato abokinsa to duk abokin da ka rike idan ba addinin Allah bane ya haɗa ku wallahi sai kun tashi gaban Allah kana wani aladi ne ba yana kai ma aladi ne ba sai an gama Allah ya ce la taktasimu ladayya wa qad qaddamtu ilaykum bil wa'id kada zo gabana ana musu wuta kawai za a tafi shi yasa Allah sai ya ce al akhillau yawma idin ba'dhum li ba'din aduwwun illa al muttaqina duk wanda ka ƙaunata ya ƙaunace ka a matsayin aboki aka je ranar kiyama kai makiyin shi ne shi makiyinka ne in ba addinin Allah bane ya haɗa abu na uku shine albudu an majalisin zikiri wato nisantar majalisosin da ake karantar da mutane sanin halal da haram irin wannan guraren da 'yan uwa ke shirya karatu da duk inda malamai suke karatu don karantar da mutane addini to nisantar guraren kana matashi ɗaya daga cikin dalilin da zai sa ka lalace da haka in kana matashi ko da kai baka zama malami ba kai ba malami bane to kai kokari ka lizinci din da ake karatu ya zaman to kana zuwa ko saurara kai kake ka tashi in Allah yadda yarda ba za ka zauna dib a wannan duniyar ba sannan abu na hudu shine mushahadatul aflamul khali'a wato saurare da kuma kallon fina-finai na baƙa. da kuma sauraron kiɗe-kiɗe na iska yanzu a wanda za ka ga idan ya je ya tasa tashoshin nan yanzu tun daga shi nan na hausa ƙaro su ake akwai arewa akwai farin wata akwai taurariya akwai daɗin kowa akwai wace bala'i akwai wane ne sai mutum ya zauna tun bayan sallar isha'i yana kallon nan tashoshin gab lokacin da asuba ya kamata ta ya tashi je sallah sai bacci kuma ya kashe shi ba zai tashi ya sallar asuba ba sai karfe takwas ko karfe tara. kana wucewa ta kofar ɗakin shi yana ma sallama yana wani Allah ya kiya hanya sai an dawo lokacin ya tashi idan ka matsa mai ka ce bai tashi ya sallah sai ce wai ba dama mutane kai wala hasin sai kana sallar asuba wannan yana daga ciki kallon fina-finai abubuwa guda uku malamai suka ce inda za a tambaye ka a ce maka wani abu ne fi kowane abu tsada a duniya suka ce babu kamar alwaktu lokaci samartakar da kake tare da kai wallahi lokaci ne kuma muna nan duk wani dattijo da za ku gan shi da farin gemu yanzu na rantse da Allah an yi lokacin da ba farin gemu a kansa wayuwar gari akayi kawai sai ya gan shi haka wallahi kai ma in Allah ya mare sai ka zo gurin yau ba dai a kwana a tashi ba shi yasa ibnu durayd yake cewa innal jadidaini idza mastawliya ala jadidin adan ya hulul bila sababbi guda biyu sune al-layl wan nahar da sun nacewa sabo tsoho sabo wato saurayi ko budurwa to ka jira zuwa wani lokaci zaka ga abin da zai faru wannan yana daga ciki abu na ainihin wato biyar shine sa ainihin wato sadaki ko matsalar aure ta zama ta yi wahala wannan yana daga cikin asibabu in rafi shaba domin duk lokacin da aka kulle kofar aure ce wahala to dole kuma farashin zina ya yi ƙasa wannan ƙa'ida ne ta haka a sauƙaƙa hanyoyin aure ya zama tu hanyoyin yana da sauƙi in hanyar aure ta zama tana da sauƙi to farashin zina zai ƙasa a cikin al'umma amma in farashin aure yi sama to farashin zina su yi ƙasa kuma yarka ko kai yar gidan wace ce ka haife ta baka isa ka hana ta alaka da namiji ba ko alaƙar ta faru ta hanya mai kyau ko ta hanya mara kyau shi yasa ka ga iyayenmu a baya da yaro ya taso sai su mai aure amma su mutanen yanzu suna ganin wannan wota ne sannan abu na na shida shine alfaragu lokaci annabi ya faɗa ya ce magbubata ne, fihi ma kasirun minan nas ni'ima guda biyu ana ƙwaran mafi yawancin mutane a cikin su as-sihhatu wal faragu lokaci da kuma lafiya idan kana matashi da ƙarfi a jikinka kai kokari dan uwa ya zama ƙarfin ka ya ƙare gurin ba addinin Allah gudunmawa ran da duk ka tafi kana da abin da za faɗa ma Allah sannan bonus da kake ganin ana bayarwa da fansho da garatuci da ake in ka gama aiki a baka wayannan mutanen asali a addinin musulunci suka koye shi yanzu wayannan dattijan da zaka gansu da farin gemu sun fara fafutuka akan sunnan nan tun kansu watakila dubbakin gashi ne tun ma watakila ba a fara gemu ba yanzu nan gaba idan shekaru ya ja girma ya zo suna zaune duk abin da suke yi da ƙarfinsu ba sa iya yi wallahi ko suna zaune ba su aikin ba sai Allah ya ba su lada shi yasa Abdullahi dan Abbas ya faɗa ƙarƙashin laqad khalaqana al-insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala sai yace illal ladina amanu wa amilus salihati falahum ajrun wanda suke da ladar da ba zai yanke ba sune wanda suke suna samari suka aiwatar da ita inda ya dace in girma ya zo ba sa yin abu suka zauna ko ba su abin ba sai Allah ya ba su lada saboda sun yi amfani da su a lokacin da lokacin ya ainihin wato ya ainihin wato dace sannan abu na gaba shine aljahalu jahilci kuma jahilcin nan idan ya zamanto sabari sun yi nisa da inda ake karatu to akwai matsala shi yasa ku lura da kyau ku gani duk wani mai wata muguwar aƙida idan ya zo farkon wanda yake ƙoƙarin ya ɗauko ya zuba a cikin aƙidar wa yake ƙoƙarin zubawa samari su ne target din shi shi'a da ta zo su waye target ta? samari aka zo aka fara muslim only daga aka koma muslim brothers aka koma waye-waye za a kafa dodar musulunci yanzu ba a kafa daular musuluncin ba an koma an zama da an na dudaya ɗaya ga waye musulmi ya tafi taron kirsimeti a coci kaga wayannan mutanen dama inda suke so su kai mutane kenan yanzu maganar za a kafa daular musulunci ai bata taso ba to da wannan aka ɗibi samari aka zuba cikin tafiyar aka kai su aka baro da'awar boko haram da ta zo suwa aka ɗiba aka kai aka baro samari duk wani mugu idan ya zo target ɗinsa wanda yake so ya ɗiba ya zuba su zama kayan aikinsa su ne samari to ba kuma abin da zai ceci samarin daga fadawa cikin wannan bala'i sai sun tashi suna neman karatu tukunna sannan shi zai sa ba za su zama tarko na duk wanda ya zo ya zamanto ainihin wato ita ce hanyar da zai magance musu abin nan ba lokaci ya ne to saboda haka wa'annan su ne ɗaya daga cikin hanyoyi sannan hanyar da ake magance inhirafi karkacewar samari daga tafarki wanda yake mara kyau shine na farko akwai ihtimamul aba'i bil abna'i ana buƙatar iyaye su kula da 'ya'yansu kowa ya yadda cewa ɗan da Allah maɗaukakin sarki ya ɗauka ya ba shi amana ne kuma bahaushe ya yi wata magana da yake cewa ice cin yana ɗanye ake mai aka yi tankwara shi yaron ka tun san da ya taso yake karami ya kamata kai masa tarbiyyar da in ya kai matashi zaka iya sashi zaka iya hana shi amma idan baka sauke wancan nauyin ba to akwai matsala kuma da yawa daga cikin iyaye yanzu su suke fara saba ma ƴaƴansu kafin ƴaƴansu su taso su zo duniya su ainihin wato saba musu abu na biyu shine musahabatu salihina ka yi ƙoƙari ya zamanto ɗanka yana abokantaka da mutanen kirki ba mutanen banza ba mutanen kirkin shi zai sa ya zamanto lokacin da ya rasa wani giɓi sai su cike masa ainihin wato wannan giɓin amma in mutumin banza ne inda ma bai kai ba tura shi za su ya ƙarasa ɗazun nan muke magana da ɗaya daga cikin ‘yan uwa wannan sojan da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi masa rasuwa Muhammad Abu Ali Muhammad Abu Ali nan matashi ne har ya bar duniya shekarar sa da wani abu kuma da Allah subhanahu wata'ala ya yi masa tsawon shekaru kafin ya kai shekara arba'in zai iya zama janar na soja wanda a tarihin Najeriya kakab ba a taɓa samun haka ba lokacin da yake Maidugurin nan kowa ya sani irin gudunmawa da gugwarmaya da ƙoƙari da yi wajen karɓo wasu garuruwan ba wanda ya irin ƙoƙarin ne Ga shi ƙarami ne amma Allah ya bashi babban inji amma me sirrin haka sirrin haka shine iltizaminsa da addini wanda suka san shi suka yi mu'amala da shi dalibi ne na karatu yana wannan fagen dagan har duniya akwai malaman da yake zuwa ya karatu a gurinsu yana wannan yanayin akwai masallatai da yin ana buƙatar janareto shi yake siya da kuɗinsa a kai musu yana wannan yanayin akwai abu na kaza na addini in ya taso shi ake buƙata yi yanzu yau yana ina ne wallahi ɗakin shi idan ya je in ka ji duk wani abu na tarkace wanda yake da alaƙa da shirme ba za ka samu ba littattafan da yake da alaƙa da addini kaɗai za ka samu za ka samu su ibnu kasir su bukhari su waye su waye na turanci kuma ya fita ya je ƙasashen turi ya yi kwasa-kwasai daban-daban kai kana nan ko ina baka taba zuwa ba mu ga amma ga ka kwallon dan iska baka amfana ba baka amfana ma kowa komai ba to irin wannan shine abin da ba a ainihin wato bukatar sa da haka wannan ya iya samuwa ne saboda irin kulawar da mahaifinsa ya bashi kafin ya kawo wannan matakin abu na uku shine yawaita karatun alkur'ani ana buƙatar wannan idan mutum yana matashi yawaita karatun qur'ani a gurinsa ɗai ne daga cikin hanyoyin da ke sa idan ma kana da matsala matsalar ta gyaru wannan kuma kanka kuskura kana matashi ka mutu ka shiga kabari baka iya karatun qur'ani ba duk da ka kuskura ka shiga tsabari, mala'ika ya tambaye ka yace maka wa ma ilmuka me ilminka ce Manchester ko Barcelona wallahi an samu matsala sai ka ci mugun duka wallahi ka yi ƙoƙari kakka bari ka shiga ɗabari ba ka iya karatun ƙur'ani ba abu na hudu shine hudur jalasatin zikir halatto majalisoshi inda ake karatu na ilimi irin waɗannan wanda za a karantar da kai Allah ya ce annabi ya ce sune majalis majalisun abu na biyar shine talabul ilm neman ilimi abu na shida shine kasaratu yawan zikiri na Allah subhanahu wataala da haka duk wani wanda ya je ya faɗa maka ya ce ba ma zikiri ƙarya yake mu zikirin bida'a ne ba mu yadda da shi ba ba za mu saki na annabi ba mu kama na wani kai kuma in kaga za ka kama na wani to shikenan ka kama za ku haɗu da annabi a lahira shikenan kawai ita ce rigimar yanzu da an gama sallah ba akwai zikirin da annabi ya ce ayi ba astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك sannan a zo a yi zikirorin da ake bayan sallah wai kuma kana wannan wani yana cewa baka zikiri a'a mu muna zikiri amma zikirin da ya zo daga gurin babban mai gida eh, shi muke in ka ga dama ka ɗauki na annabin in ka ga dama ka ajiye na annabin ka ɗauki wani akwai ranar ƙin dillanci akwai wanda da za ku haɗu da annabin da Allah a gaban Allah da kai ga annabin ga shi wanda ya sa ka yi ce kaban na annabin ga annabin za ku je gaban Allah ku tsaya kuma wani yana gani an man laifi saboda an ajiye na malamin shi an ɗauki na annabi muna ba shi haƙuri amma ba ranar da za mu ajiye na annabin bu na malaminka wannan shi ne kawai sannan abu na bakwai shine mutum ya yawaita wannan addu'ar shine Allahumma aci nafsi taqawaha wa zakkiha anta kairu, man zakkaha anta waliyuha wa maulaha to wannan addu'ar ana buƙatar mutum ya yawaita ainihin wato karanta ta da izinin Allah subhanahu wata'ala Allah madaukakin sarki zai ba mutum ainihin wato istiqama da haka muna roƙon Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon tafiyar da lokutan mu akan in inda ya dace maganar da na faɗa na ce babu abin da yake da muhimmanci kamar lokaci yanzu yau muna wasa rana ba juma'a yau yau muna da ran asabar saboda a ka'ida dare ne yake fara zuwa kafin mai wuni jiya muna ran juma'a yau muna ranar juma'a da rana ta faɗi ba maganar juma'a kwata-kwata mun shiga daren mai daren asabar gobe idan gari ya waye muna ranar asabar in rana ta faɗi asabar ta wuce to yau da juma'a ta wuce yanzu wannan juma'ar da ta riga ta wuce ta tafi kenan duk abin da baka yi ba a cikinta ba za a ce to bari a dawo maka da ita baka yi wallahi idan wata juma'a za ta dawo ya ce sabuwa ne ba waccan bace da ta wuce sannan matsala ta biyu abin da ya faru a cikin munin kuma akwai ran da Allah sai ya tsayar da kai ya maka tambaya akan shi me ya faru ya ake ciki to haka abin yake zuwa a wata haka yake zuwa amin a shekara yanzu daga shekarar da ta wuce wannan ramadan din da ya wuce kowa ya san wani mutum da an yi wancan azumin da shi amma wannan na banan da aka yi ba a yi da shi ba kai ka sani ta yanzu wani tabbas kake da shi cewa azumi mai zuwa za a yi da kai ba wanda yake da wannan tabbas Allah ka ji kan ɗaya daga cikin ‘yan uwa a garin kaduna malam bello al'adamawi malam bello al'adamawi mutum ne wanda ya ba da lokacinsa gurin harkar addini ƙwarar gasken gaske wallaya mutuwar shi ta ba mu darasi fiye da yadda ba ka zafi tun daga rasuwar malam bello na yi Allah alkoli cewa duk lokacin da na samu damar yin abu ba zan jira sai gobe ko jibu ba ko da na samu damar yin abu to zan yi lokaci zai zo na tafsiri mahalarci inda yake wajen budewa ya halatto namu mahalarci rufewa ya halatto rufewa yanzu sai gashi ramadan zai zagayo ba yadda za a yi halatto inda muke ballantana mahalarci inda yake dan shi yana ƙasa to kuma wannan abin wallahi sai ya zo ma kowa da haka shi yasa Allah ya kira yace ya ayyuhal amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ku ji tsoron Allah kowace rai ta duba ta ga me take gabatarwa da kanta dan gobe dan haka zan yi kokari zan tsaya a nan abinda na faɗa daidai Allah subhanahu wata'ala ya bamu lada wanda ne kuskure Allah madaukakin sarki kuma ya yafe mana muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya ba mu ikon tafiyar da lokutan mu a inda Allah yake so kuma ya yadda da shi duk abin da Allah maɗaukakin sarki bai so bai yadda da shi ba kada Allah ya ba mu iko gurin tafiyar da lokutan mu a kan shi subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ah, mun saurari karatu daga bakin Sheikh Musa Yusuf Asad Sunna bakonmu daga kayan kaduna idan allah ya kai mu gobe insha allah bayan sallar isha in allah da malam zai gabatar da karatu a unguwar abacewa in allah da amma kafin nan gobe da safe ma insha Allah akwai muhadara ta mata da zai gabatar a masallacin abbasiya insha Allah da misalin karfe goma saboda haka yanzu ganin cewa dare yayi Allah da Malam Ismail zai ɗan yi taliki a kan maganganun da Malam ya faɗa, amma kafin nan, insha Allah zan gayyato a Sheikh Ibrahim Ali mai dubu-dubu domin ya zai ɗan mana wasu ‘yan jawabai. A Sheikh Akar Allah da suna

والصلاة والسلام على من بعث رحمة للعالمين الذي بعثه الله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار ومن اهتدى بهديهم واستنى بسنتهم ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘yan uwa mun saurari wato wa'azi daga bakin shek malam musa yusuf a wato asirin sunna ya ja hankali musamman matasa mu ji tsoron allah mu dawo mu addinin allah matasa tafiya ta yi tafiya matasa sun karkata zuwa ga duniya matasa sun karkata zuwa ga ainihin raye-raye da ainihin sha'awowi na duniya musamman babu abin da yake ainihin halaka matasa kamar shaye-shaye wallahi sau da yawa za ka samu an ɗaure matashi an cusa shi a mota wai za a kai shi arewa me ya faru wai ya haukace me ya hauka da shaye-shaye Allah ya kare mu da kariyarsa ɗan uwa matasa mu ji tsoron Allah Allah ya ji kan Rabi'u Daura Allah ya fi masa Allah ya da kabarinsa ya taɓa ba mu labarin wasu matasa a unguwarsu a Kaduna ba su da wani aiki sai shaye-shaye sun zo bayan sallan magariba sun yi shaye-shaye har lokacin sallar isha bayan sallar isha sun yi takil kowanne ya fita hayacinsa ɗaya ya ɗaga kai sama sai ya ga wata ya ce wane da shi mun saura sakaci har rana ta fito sai ya ɗaga kai ya ce a'a wannan ba rana ba ce wata ne ya ce ƙarya ne rana ce suka dinga musu tsakaninsu wannan ya ce rana ce wannan ya ce wata ne to daga cikin matasa akwai wanda shi ko tafiya muku motsi ba iya yi ya je yajin gida da bango haka suka ce to mu je gurin wane ya raba mana gaddama da Allah mun zo fatawa ne wannan rana ce ko ko wata sai daga kai haka ya kalli watan ya ce tau ni dai bako ne je da zo ban sani ba wata ne rana ne ban sani ba Allah ya ki haka cewa haka lalacewa wallahi ɗan uwa mu ji tsoron Allah Allah ta'ala ya datar da mu ayar malam ta ƙarshe yana cewa ya ayyuhal ladina amanu اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ubangiji ta'ala ce ya ku waɗanda suka yi imani da Allah ku tsoraci Allah ku sanya Allah a gaba a cikin lamarin ku gaba ku kiyaye dokokin Allah kowace rai ta duba ta gani mai ta gabatar wa kanta saboda gobe kowane daga cikinmu ya duba yau juma'a wani irin ayyuka na alkhairi ya gabatar wa kansa wanda zai amfane shi alkiyama kowa ya tunani sayyidina umar yana cewa hasibu fusaku qabla an tuhasabu wa zinu bil a'mali qabla an tuzana lakum sayyidina umar yana cewa kowanne yayi makansa hisabi kafin ranar hisabi kowa ya binciki kansa ya auna ayyukansa kafin a zo a bincike shi don tashin alkiyama yau malam ya yi magana akan abin da ya shafi mutuwa mutuwa tana zuwa babu sallama yau da ni da kai da mu gaba ɗaya babu wanda ya san yaushe zai koma ga Allah wannan shine abin tunani wallahi babu mamaki yau taron mun nan a watse kowa ya tafi a cikin an ce da gobe ya koma ga A ashe idan akwai aikin alkhairi yau ki kokari ka gabatar kafin gobe din shi sa ɗan uwa za mu yi amfani da wannan dama mu ɗan nemi kuɗi a hannunku domin a yi wa musulunci aiki domin Allah shi dukiya da kake gani inda imani Allah zai baka dama ka taimaki addinin Allah idan babu imani ko ba zai yiwu ba a wuni ana karanta ayoyin qur'ani da hadisan manzon Allah sai ga mutum yayi gum ya daure bakin bakin aljihunsa saboda haka yan uwa mai amfani da wannan dama musamman jan hankalin da malam yayi mana kada mu jinkirta aikin yau zuwa gobe shi yasa ɗan uwa da kanku kuka sami suna malami dubu dubu kuma da dubu dubu mu yi musulunci aiki dan Allah a samu wanda zai yunkuro ya bada sama da ma dubu mu dan fara buɗa da shi buɗe da shi kafin wasu bayan Allah su taso da Allah a taimaka domin Allah a taso a bani naira dubu a musulunci aiki wanda ke da halayen dubu ɗaya ɗin Allahu akbar ga wani dan uwa ya ce ga dubu wani ma ya ce ga dubu jama'a ku taso domin Allah baka sani ba za ka kai gobe ko ba za ka kai gobe ba Allahu akbar a ba ni dubu ɗaya domin Allah ayo musulunci aiki wanda Allah ya hore ma in dai Allah ya baka dubu ɗaya ko sama da haka kawo mu ya musulunci aiki domin Allah Allahu akbar ina mu'minai ina ma ainihin masoya annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama duk masoyin manzon Allah in dai kana da hali zo ka ba mu dubu ɗaya mu musulunci aiki in dai kana son manzon Allah in dai ka Allah ya baka hali ya baka dukiya kana da halin ka ba da dubu ɗaya a yi wa musulunci aiki to domin Allah mumini shi ake faɗa wa Allah mumini shi ne ya san sakamakon zai samu a gurin Allah idan ya taimaka shi yasa dan Allah a taso Allahu akbar wani imanin ke yunkuro ke tuko shi ya taso ya ce ga dubu ɗaya a yi wa musulunci aiki domin Allah kowa in dai ka fi ƙarfin dubu ɗaya ba mu dubu ɗaya mu musulunci aiki idan ba ka da dubu ɗayan Allah shi ne shaida kuma ya san ka abinda Allah ya baka zo ka ba da aiwa musulunci aiki domin Allah mumini shi ake haɗa shi da Allah yau idan kana da imani aka kira aka ambaci Allah a gaban gabanka in baka yi domin Allah din ba don wa za ka yi domin Allah don wa za ka yi ashe imani ne control zai control ɗinka ya ainihin yaƙi shaitan ka yaki shaitan ka zo ka taimakawa wa addinin Allah a shaitanu ya idu kuma nufakara wa ya amuru kun bil fasha wallahu ya idu kuma mafiratan minhu wa fadla wallahu wa si'un alim ubangiji ta'ala ya ce shaitan da kuka sani shaitan yana muku alkawarin talauci shaitan zai rinka ziga ku yana cewa yau alhaji idan za a ce taimako yau ka taimaka gobe ka taimaka ai za ka talauci. kudin za su kare wannan shi ne hudubar da shaɗan ke mana a kullum an gane ko sai na muku alƙawarin talauci kuma yana umurtan ku da aikin alfasha yau inda wani ajo ne ko wani dandalin dandaba aka ce ana neman kuɗi za a dinga ainihin ruwan kuɗi amma da yake wajen addini ne sai a hankali ga dubu dubu Allahu akbar Allah ya saka da alkhairi duk wanda ya fidda dubu ɗaya Allah ka bai da masa dubu ɗari bakwai ko sama da haka bayan Allah ina ɗan agaji mu Allah wani ba zai iya zuwa ba ka san wani kunya ba zai iya ceto mutane ya zo ya ba da dubu ɗaya ba ‘yan agaji ku zagaya a cikin al'umma ku karɓo taimako a hannun bayan Allah. Bayan Allah suna so su ba da taimako wani dan kunya ne ba zai iya zuwa cikin ainihin taron jama'a ya ba da wani abu ba ku bi su inda suke ku karɓo taimako kun san annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama wata ran yana wa'azi ga hadisi ne a cikin bukhari yana wa'azi sai mutane guda uku suka zo shigewa ɗaya daga cikin su sai ya keto jama'a ya zo ya zauna a cikin jama'a yana sauraron maganar allah ɗaya kuma sai ya ji kunya bai iya shigowa sai ya tsaya can baya yana sauraron maganar Allah Allahu akbar ga ainihin mataimakin mataimakin shugaban majalisar malamai shi ma ce ga nashi dubu ɗaya Allah saka da kai ne yana kunya shigowa jama'a ya tsaya baya ya ji wa'azi ya ji maganar Allah ɗaya kuma sai ya shige ce kai kun mu da wa'azi bayan annabi ya kammala wa'azi sai aka masa wahayin labarin waɗannan mutane guda uku sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce hal unabbiukum anin nafari talasa, shin in ba ku labarin wasu mutane guda uku da suka zo shigewa ɗaya ya shigo ya saurari maganan Allah ya zauna ɗaya kuma ya tsaya bayan fage yana sauraron maganan Allah ɗaya kuma ya wuce na farkonsu wanda ya shigo awallaha fa'awahu Allah Allahu akbar ya fuskanci Allah Allah kuma ya fuskanci shi da rahamarsa Allah Allah ka sanya mana daga cikin su daya kuma istahya fastahya Allah minhu ya ji kunyar shigowa jama'a ya tsaya baya Allah ta'ala ce ai masa bishara Allah da kai shi yana kunyarsa duk mutumin da Allah ya ji kunyarsa ai makomansa aljanna ko Allah ka sanya mu daga cikin su sai ya kuma fa arada Allah anhu sai ya kau da kai kawai ya juya baya ya yi tafiyarsa Allah kuma ya bashi baya duk mutumin da Allah ya bashi baya ya gama yawo kuma da ka yan uwa irin wannan matsayi da muke ciki idan ka samu kanka a wannan guri kai wa Allah godiya kuma idan akwai halin ka taimaka ka taimaka domin ci gaban addini Allah ta'ala ya samu dace Allah ka taimake mu da taimakonka wanda bai bada taimako bai kokari ya bada domin Allah babban abin da ake bukata kai yi domin Allah kada kai tunanin wani abu kai yi domin Allah ba mai biya sai Allah kuma Allah shike da abin biya Allah shine mai biya kuma shike da abin biya wallahi kada ka raina dan abin da ka bada dubu ɗaya ko ɗari biyar ko ɗari biyu a dalilin sai Allah mai da kai mawadaci baka sani ba Ba ka sani ba duk lokacin da ka taimako taimaka inda hali yau abin da ke tare da kai yau abin da ka taimaka yau wallahi shi ne zai amfane ka shi ne naka shi zai amfane ka a lahira yau a ce ka je ka kwanta ba ka tashi ba duk abin da kan mallaka ko ba naka bane ba zai amfane ka ba ko bal ma za a yi maka hisabi a kansa shi sa manzo Allah ce ayyukum malu warithihi ahabu ilai ahabu ilaihi min malihi daga cikin ku waye dukiyar magadansa su ne mafi soyuwa zuwa gare shi sama da dukiyar kansa ya ce ya manzon Allah ya mutum zai so dukiyar magada sama da dukiyar kansa ya ce to daji yau idan aka ce taimakon addini ku ku suranta wannan abun idan aka ce taimakon addini dan Allah idan mutum na da dubu ɗaya a cikin aljihu sa dubu ɗaya shi kaɗai da dubu ɗaya aka ce taimako wanda ya yi iya kokarin sai fi da ɗari biyu taimaka bar nawa ɗari takwas a aljihunsa ka ba da ɗari biyu wannan ɗari biyu naka kenan in ji manzon Allah da ka bari a aljihu za ka tafi da shi gida baka sani ba za ka ci ko ba za ka ci ba Allah shi ne masani kana mutuwa wannan wanda ka bari aljihunka ya zama na magada ba naka bane kuma wannan ɗari biyu ne naka yanzu da dukiyar magada da naka wanne ya fi yawa kenan wanne ka fi so kenan na magada shi sa ɗan uwa idan aka ce taimako ku yi iya kokarin ku wajen taimakawa addinin Allah kowa ya iya kokarinsa a rayuwa ya ainihin yi addinin musulunci aiki ya zama ka toshe wani kafa a musulunci wanda ko bayan baka sai an nemi wanda zai toshe wannan kafa da ka toshe ka koma ga Allah abin da ake bukata kenan Allah ta'ala ya sa mu dace Allah ya mana gafara ɗan uwa ba komai ne wa'azi ba aiki da shi wallahi ba komai ne wa'azi ba aiki da shi yau gashi mun ji wa'azi duk jikinmu ya yi sanyi mun ji wa'azi dillakan jikinmu ya ainihin abin ya saki hankalin mu gaba ɗaya tashi amma na rantsa maka da Allah mutum na komawa gida ko gobe sai ka ji mutum gaba daya ba ma tunanin ne yake yi ba amfanin wa'azi aiki da shi Allah ta'ala ya ba mu iko aiki da shi abinda malam ya mana wa'azi a kansa Allah ya ba mu iko aiki da shi Allah ta'ala ya sa mu gudu tare mu da tare ɗan uwa nan zan takaita babu lokaci fa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullah نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله من ƙara الله سبحانه وتعالى wanda ya nuna mana wannan rana a daidai wannan lokaci domin gabatar da wannan muhabara mai albarka kuma ko shakka babu waɗannan 'yan uwa matasa sun amsa sunansu domin idan ka lura tun ɗazu na zauna ina lura da taron nan da ake ciki sai na ga tun daga shi wato jigon tafiya shi ne a musa yusuf a sunna har zuwa 'yan uwa masu sauraro ta iya cewa kashi casa'in da tara da dugo tara duk matasa ne in ka duba dama hagu baya can kan titi duka gaba daya wato sai ga dattijawa a ciki za ga 'yan kaɗan ne ba su wuce wake ba in an haɗa gogowa na shinkafa to alhamdulillah kuma wannan ya nuna cewa lallai akwai ƙwarin gwiwa a cikin wannan tafiya domin ko shakka babu duk tafiyar da ka ga matasa suka fi yawa a cikinta kuma suka rungumi aƙidar tafiyar ko shakka babu insha Allah za a kai magarci kuma tafiyar za a dade ana yin ta dauko misali farkon kira zuwa ga addinin musulunci wanda jagoran tafiya shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idan muka duba a tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shekara nawa sittin da nawa sittin da a lokacin da wahayi ya fara sauka a gare shi yana ɗan shekara nawa ne yana ɗan shekara 40 tsoro ne ko matashi matashi sai mu ga waziransa waɗanda suka kewaye shi babu irin mutum nawa mutum hudu su ne khalifofinsa al-khulafa ar-rashidun su ne wa abubakar siddiq radiyallahu anhu da Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu da Uthman ibn Affan radiyallahu anhu na ƙarshen su Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu shekarun Abu Abubakar yardan Allah ya ƙara tabbata a gare shi a lokacin da ya karɓi musulunci yana ɗan shekara nawa bai cika shekara arba'in ba kamar da malaman tarihi suke cewa bai faɗan shekara talatin da takwas ko wani abu makamancin haka tsoho ne ko matashi Eh? matashi ne dauko umar shi ma haka ko usman balle uwa uba ali bin abi talib ali bin abi talib ya karfi musulunci yana dan shekara nawa bai fi shekara goma ba in ka matsa ka ce sha ɗaya ko sha biyu bai wuce nan ba to waɗannan su suka tsaya tsayuwar daka da sauran sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wurin ganin wannan addini ya tsaya da kafafunsa ko shakka babu ka iya cewa wannan addini babu waɗanda suka taimaka a wajen ganin tsayuwarsa in ba matasa ba hmm. to ya uwa me muke jira shin lokaci ko dama kowanne daga cikin waɗannan abubuwa guda biyu alhamdulillah malam ya yi magana a kansu kuma kowane bangare ka iya cewa babu inda malam bai taɓo ba wannan sai zama kenan ya kamata bahausha ce in kunne ya ji ya tsira ya yan uwa mai kokari akan kokarin da muke yi ya yan uwa mu tsaya akan mu domin muna daidai lokacin da ya fi kowane lokaci tsada da albarka shi yasa za mu ga da yawa daga cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam idan zai yi magana na damar da ya kamata mutum ya ribata sai ka ya yi bayani akan abin da ya shafi lokacin kuruciya ne can da ya ce hadisin da mala ya kawo hadisin abu huraira hadisin muslim da malik da sauran malamai da yake cewa manzo Allah sallallahu ce a wasu mutum bakwai Allah zai yi musu inuwa a ranar da babu wata inuwa face inuwarsa daga ciki sai ce mai washabun nasha'a fi ibadatillah ko fi ibadatillah hmm. manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yayi bayani cewa mutum ya ribaci wasu abubuwa guda biyar kafin wasu abubuwa guda biyar su mai gurbin su da ya ambaci mai shababaka rabala haramika kuruciyarka kafin lokacin tsufa ya zo maka domin idan lokacin tsufa ya zo lokaci ya fara kure maka ta yanda idan baka yi kokari ka yi amfani da lokacin kuruciyarka kafin lokacin tsufa ya zo maka ba sai ka zo lokacin tsufan ya zo kana buƙatar ina ma da lokacin samartaka zai dawo haihata haihata har abada ba zai dawo ba tafiya ta yi tafiya kuma ya uwa duk mutumin da yake daidai irin wannan lokaci lokaci na samartaka wallahi yana lokacin da kowa in a ce za a yi masa hasada to za a yi masa hasada a cikin wannan lokacin domin da za ka tambayi tsoho ɗan shekara 60 70 80 90 me ya fi so a rayuwarsa wanda duk abin da yake bukata zai samu me zai ce maka zai ce ina ma da zai koma me zai koma saurayi matashi ina ma da zai koma saurayi matashi za mu ga da yawa daga cikin tsofaffi ko dattawa shekaru sun ja gashi musamman na gemi ya yi fari amma sai su sa sai su sa lalle me yasa eh domin a ɗan samu ɗan dama dama to kaga ashe kenan wannan lokaci lokaci ne wanda ko shakka babu ya yan uwa kada yi wasa da ba zan tsawaita ba domin duk abin da ya kamata a ce malam ya ce sannan sa kuma shek Ibrahim Ali shi ma ya ya ya ya ainihin wato ƙara ta'aliki a kan abin da malam ya faɗa sai dai abin da zan rufe da shi ya ƴan uwa lokaci ya riga ya kuma kusan karfe sha ɗaya kenan har da wani abu sannan malam za zai buƙaci ya koma gida ya huta domin akwai sauran aiki a gaba sai dai abin da zan jawo hankalin ƴan uwa shine dan girman Allah a ina za a samu mutum ɗaya ne mutum biyu ne sama da haka ne waɗanda za su ba da ainihin wato damar su da abin da Allah ya ɓoye musu a wurin ganin an ɗauki nauyin buga wannan kasetin ko wannan abin da CD din domin a raba ma ɗan uwa su amfana da shi so kuma wannan yana daga cikin abin da ake ce masa farkar jariya domin ba dama duk mutum